بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan darasi na a wannan masallaci na jami'ar ahmadu bello da ke zaria a wannan wanda shine daren hudu ga watan zulhijja daren juma'a shekara ta dubu ɗaya da daren hudu ga watan muharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya yi daidai da sha uku ga watan satumba na shekara ta dubu biyu da goma sha takwas mun taru a nan gurin domin mu ci gaba da karatun al'akhdari wanda abdurrahman al'akhdari ya wallafa a darasi da gabata mun tsaya a daidai ina ne wannan shine darasi na shida ina gani ko na bakwai ne ina ga shine darasi na shida a daidai ina muka tsaya na a ina muka tsaya na na karasta wanda ya san inda muka tsaya za mu tashi نعم ويجب عليه حفظ بصره عن النظر إلى الحرام فمي wannan ba shine wajibu alai hifzu ba mu dai rike din ba kenan wannan ai mun yi shi ko an muka kawo misalan yadda hadda ke zubewa idan ana kallon haram A duk mun kawo ba muka yi magana akan irin yadda society din mu na jami'a yake ya sa dole sai ka kalla haram mun yi wannan aiko ka wai jibu alaihi hibzu mun za mu tashi a kenan waya ji walai hibdu jami'i jawarihi mastafa waya ji walai hibzu jawarihi mastafa ya waje ba a gare shi kiyaye dukkan gabansa mastafa a gwargwadon yadda ya samu iko wajibi ne ya to cewa ya kiyaye dukkan gabansa gwargwadon yadda ya samu iko duk lokacin da mutum yake kiyaye gabansa daga barin haram to Allah zai kiyaye shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa da Abdullahi bin Abbas shi fadillah ya fasta ka kiyaye Allah Allah subhanahu wa ta'ala zai kiyaye ka shi fadillah tajidu haka. ka kiyaye Allah Allah subhanahu wa ta'ala zaka same shi a gaban ka duk mutumin da yake kiyaye dokokin Allah to za ka samu Allah maɗaukake sarki zai masa dakatar zai taimake shi a lokacin da yake cikin tsanani akwai wani malami a saudiya da yake ba da labari yake cewa akwai wani mutum da wani makiyinsa ya ɗauke shi ya tafi da shi dauji da niyya cewa zai cutaɗe shi suna daujin kawai sai wani katon tsuntsu ya zo ya ɗauke wannan mutumin wanda ya niyya yin mugunta bai sama da shi ba a tsakanin shi ba kaga wannan duka in sabillah ya ne saboda shi mutumin da aka je za a cutar din mutum ne wanda yana da nagarta don haka Allah ya kiyaye shi kamar yadda Sheikh Abdulkarim Karim Al-Khuzair ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi na Saudiya yake faɗa akwai wani dattijo da aka ga yayi tsalle ya tsallake wata kusa duk da cewa ya tsufa ce ake tambaya sai ake iya tsallake wannan kwamfuta su kaga komai sai yake cewa jawarihun hafizna hafiz shiga ta hafiza Allahu lana fil kiba ce ai waɗannan wasu gaɓoɓi ne waɗanda muka kiyaye su a lokacin muna yara ya haka yanzu da muka girma sai Allah ya kiyaye mana su akwai wata kista da bata wuce kwana uku ba nake karanta ta wata mace tana cikin tafiya a jirgin ruwa kawai sai jirgin ruwan ya zubar da su ya faɗar da su cikin ruwa suka faɗa ruwa da ita da wani mutum da kuma yaranta suna cikin wannan halin kawai sai shi wannan mutumin da suka tsira da ita sai ya waigo yake neman ta da zina yana so su yi zai ta ce yanzu a irin wannan halin za mu yi zai mu ji tsoron Allah mana muna tsananin bukatar taimakon Allah a irin wannan lokacin saboda haka kamar yadda take faɗa kawai sai ta ga wata katuwar dabba ta buɗe baki ta sai ta iya mutumin saboda haka ita kuma ruwa ya ci gaba da tafiya da ita har ya jefa ita akan wani tudu to sai ta haɗu da wasu mutane sai take ba su kistar abin da ya faru da ita sai suke ce mata ai mu kuma abin da ya faru da mu ya fi naki ban mamaki suka ce muna cikin tafiya a cikin ruwa kawai sai muka ga wani yaro a kan ruwa sai muka ji wani mutum ya yi kira da ƙarfi yana cewa ko sai ku tseratar da wannan yaron ko kuma halakar da ku ba su san daga ina muryar take ba shi ne sai suka ɗauki yaron suka fito da shi da ta duba sai ta ga yaron ta ne wanda igiyar ruwa ce wancan kani da su ala kulli hal duk lokacin da mutum yake kiyaye Allah Allah zai kiyaye shi a lokacin da yake cikin tsanani kamar yadda ya faɗa hadisi ingantacce akwai wasu mutum uku waɗanda wani lokaci suna cikin tafiya sai suka shiga wani kogo domin su faki sai kogon ya zo ya rufe da su da haka da kogon ya rufe da su sai aka fara tunani kowa yana tunanin menene zai faɗa wanda ya taɓa yi wa Allah na aiki na gari saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya tseratar da su daga wannan problem ɗin da suke ci ɗaya daga cikin su yake cewa ya Allah akwai wanda na taɓa yi wa aiki akwai wanda ya taɓa yi min aiki da ya yi min aiki sai na ba shi ladan sai ki ansa saboda haka sai na ɗauki ladan nan nashi na dinga rainan shi na dinga rainan shi har sai da aka sai masa aka ce garken awaki suka zama garke da dabbobi da bawa da komai ranar nan ko yau ce ta shi ko menene da rashin kuɗi ne da ya dame shi sai kina yana da wani haƙƙi sai ya zo wajena sai ya nemi wannan haƙƙin nasa sai na ce masa duka wannan garken bawa duka naka ne sai ce za ka min ƙirƙiranci ne na ce a duka naka ne sai ce Allah in dai ka san na yi wannan dankai to Allah subhanahu wa ta'ala ka tseratar da shi kogon ya fara buɗewa sai shi ma ya ce ya Allah akwai lokacin da na je kai wa iyalaina da iyayena abinci amma al'ada ta sai na fara bawa iyayena sun sha wannan nonon kafin na bawa iyalaina na fara bawa iyayena kafin na bawa iyalaina ya ce a lokacin da na je sai na samu cewa iyalaina suna tsananin bukatar wannan nuna, amma kuma iyayena suna bacci sai na jira iyayena suka tashi daga bacci na ba su nuna suka sha sannan daga baya tukunna sai na je na kawo iyalai na ce ya Allah in dai na yi haka dan kai ne ya Allah ka buɗe mana mafita sai abin ya ƙara buɗewa ɗayan shi ma ya tawassuli da aikinsa na gari yake cewa ya Allah akwai wata shekara ya kai tsananin yunwa akwai wata yan na da take kyakkyawa sai na nemi cewa zan yi zina da ita sai ta ce sai na kawo dinari dubu da aka je na nemo dinari dubu din na nemo dinari dubu sai ya zama cewa bayan ta tuba kayanta ni ma na tuba kayana na zauna yadda namiji yake zama idan ke sa da mace sai take ce min ya abdullah ittaqillaha la takuddal khatama illa bi haqqihi sai ta ce ya kai bawan Allah ka ji tsoron Allah ka buɗe abin da yake gaba sai da hakinsa sai ya fasa kuma ya ban mace dinari dubu biyu kaga duk wannan laha ne ya hafaska mana duk sun da kake kiyaye ba Allah subhanahu ala zai kiyaye ka duk mutumin da ya zama to ya tafi yadda gaɓoɓinsa a sharholiya to za ka ga idan ya tsufa zai tsufa mai kyau ba kamar yadda suke cewa duk mutumin da ya dimanci karanta alkur'ani da kuma haddace shi galibi ko tsufa ya za ka ga tsufan shi da bayyaki akwai malamin mushak abdullahi ibn jibril ya kai kusan shekaru 81 a duniya amma ko gilas baya sawa inda zai yi karatu haka yake da kowa akwai lokacin da muka halarci daura da yi mana a riyaf a 2003 kullum littafi ta kusa ke koyar da mu amma baya baya ta gilas ba ta gilas so duk lokacin da mutum ne kula da rayuwarsa yana saurayi zai zama to ya samu lada kuma Allah zai masa gamdakatar a lokacin da ya girma yace wa an yuhibbu lillahi wa yabghadha lahu wa yarda lahu wa yaqtaba lahu yana daga cikin abubuwan da ya kamata mumini yayi shine ya kokari in zai so mutum ya so shi dan Allah idan zai ki mutum ya ki shi dan Allah ya yarda dan Allah ya kuma fushi saboda Allah subhanahu wa ta'ala akwai abin da ake ce masa alwala wal a musulunci alwala wal bara shine duk mutumin da baya son Allah kai ma ka shi Allah madaukaki sarki ya hana su Yahudawa da kuma kafirai Allah yana cewa a suratul ma'ida يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض يقول أن هذا gaskiya kada ku riƙi yahudu da nasara a matsayin masoya Allah ya ce duk wanda ya riƙe su to yana daga cikinsu ala kulli hal yana da tsananin amfani shine mutum ya riƙe wannan da kyau a rayuwar shi la yattakhidhu almu'minuna alkafirina awliya'a min duni almu'minin wa man yaf'al dhalika alaysa min Allah fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqa in ba wani tsoro ka ji ba to bi halatta ka nuna wa kafiri soyayya ba ala kulli hal akwai bambanci tsakanin soyayya da kuma mu'amala ba za ka so kafiri a zuciyarka irin soyayyar da kake yi wa musulmi ba amma ya halatta idan baya ya kakka ya halatta kai mu'amala da shi kamar da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin suratul mumtahana la yanhaakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim saboda haka Allah ya ce ba zai hana ku yi mu'amala da waɗanda ya zamanto cewa ba ku ba ko ba fitar da ku daga gidajen ku ba ku yi musu adalci Allah yana son yi adalci annabi sallallahu alaihi wa sallam ya mutu ya bar duniya sa na yaƙi yana wajen bayahude saboda ya anshi abin da za a ci a gidan shi daga wannan alama ce da take nuna maka cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana mu'amala da yahuda dan haka wannan yana daga cikin abubuwan da mutane suke cakuɗawa. akwai bambanci tsakanin kafiri da kuma mu'amala da kafiri mu'amala da kafiri ya halatta saboda annabi sallallahu ya yi mu'amala da su aka buɗe khaibar an bawa yahudawa ƙasashen da aka buɗe bi satsare ma ya kurji minha sai a bada rabin abin da ya to ya fito sannan kuma wannan ba zai haɗa idan aka samu rigima tsakanin musulmi da kafiri kasancewa kafiri ne yake da gaskiya ka ba wa kafiri gaskiya ba wannan shine daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina shuhada lillahi bil ku zama masu tsayawa da gaskiya yace wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu idilu huwa aqrabu lit taqwa kada kiyayyar da kuke yi wa mutane ta hana ku yin adalci yin adalci shine ya fi kusa da tsoron Allah akwai lokacin da ya zamanto wani musulmi ya yi almundahana shi aka yi kokari a laƙawa kafiri ba yahudi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma bai sani ba ya bi mutane a haka Allah ya saukar da ayoyi masu yawa a suratul nisa waɗanda yake nuna cewa ba daidai bane a kaya waɗannan ayoyi ne inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi litahkuma an nas bima araka Allah ai mun saukan maka da littafi ne da gaskiya ba dan wani abu illa dan kai wa mutane hukunci bima araka Allah da abin da Allah ya nuna maka wala ta kullil na kasima kada ka dinga bawa waɗannan suke maha'inta kariya wasu daga firillah abin da kai ma ka nemi gafara inna allaha kana ghafurar rahima Allah mai yawan gafara ne ko mai yawan jin kai wala tujadil anil ladina yaqtanuna anfusahum kada ka dinga kara waɗanda suke yin ha'inci suke ha'inta kansu ka gani Allah madaukakin sarki har yake cewa wa man yi amal wa man yi amal khati'atan aw sayyi'atan thumma yarmi bihi bari'a ko sabadi samala buhtanan wa isman mubina kaga wannan fa ayoyin duk sun sauka kai ya yahude da kuma musulmi wanda kuma yahuda ba wasu kafirai da Allah ya fi tsana ya fi tsinewa ya fi aibanta a ƙur'ani kamar su wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata mu gani wa yarda lahu wa lahu ya zama kana yarda dan Allah kana fushi dan Allah har mutum ya zama bawan kuɗi ya zama kawai idan an ba shi kuɗi zai yarda da mutum in ba a ba shi kuɗi ba zai zai fushi sai isa abdu dinari sai isa abdu dirham bawan kuɗi ya taɓe annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa mummunan addu'a ya ce wa idza shika falan tafish sai ma'anar wannan zai fassara mana wani wa idza shika falan tufish idan eh na kai ba bahaushe bane ka yi kokari amma <laughs> wani bahaushe da zai fassara mana wa'iza shi ka falan tafish ka yi kokari amma akwai wata kalma da nake so a ƙarshe ba zai fassara mana wannan wa'iza shi a ka shi ɓangaren farko daga karanta haka ne amma na biyu akwai kalmar da ya kamata a amfani da ita ya sunan shi <laughs> ya suna abin da ake cire kaya da shi na a'a me gaske dai matsayin fata a ba haushe ba ne amma dai ya yi kokari malaka haushe ne asali yawa ai muna jin hausa wanda ba haushe ba muna ganewa cikin sauki saboda mun zauna da kabilu iri-iri a madina na'am wayar zalahu wayar zabalau saboda haka ma'anar wa'izar shi ka faranta shi ne in ya tsaya ta soke shi ta Allah ya bashi matsayin da za ta cire masa haka yana daga cikin abubuwa masu matuƙar mahimmanci ya zama mutum yana yin abu ne don Allah subhanahu wa ta'ala yana yarda yana fushi idan aka taɓa Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda aka faɗa annabi sallallahu alaihi wa sallam man taqama su yi qattun illa an horo masu Allah annabi bai taɓa yin fushi ba bai taɓa yin fushi ba saboda an taɓa shi sai da ɗan hanki da alfarma Allah ne wa ya amuru bil ma'ruf wa ya amura bil ma'ruf yana daga cikin abubuwan da ake bukata ga mutumin da yake mumini ya zamanto ya yi umarni da kyakkyawa ya yi hani da mummuna wannan yana daga cikin abubuwa masu mahimmancin gaske wajibi ne a cikin al'umma a samu waɗanda za su umarni da kyakkyawa su hani da mummuna Allah madaukakin sarki a cikin suratu Ali Imran yana cewa wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ya wajaba a cikin ku a samu wata al'umma wata jama'a waɗanda za su dinga umarni da kyakkyawa kuma su dinga hani mummuna umarni kyakkyawa da kuma hani da mummuna yana daga cikin ayyuka waɗanda suka fi kowanne daraja da kuma samun lada ta farko shine sana'a annabawa na biyu kuma akwai hadisai da yawa da suke bayani a kan falalarsa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa cikin hadisi ko wallahi la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min umurin ni'am ko wallahi la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humri ni'am wallahi mutum daya ya zaman cewa ya shiri ta hanyar ka ya fi maka alheri fiye da abaka dabbobi ne ni'ima yanzu kuma sai a ce fiye da abaka manyan manyan motoci Allah sallallahu alaihi wa sallam a wani hadisin yana cewa man da annas ila huda duk wanda ya kira mutane zuwa ga shari'a to yana da kwatankwacin ladansu min gairi an yin fasa min ujurihim shay'an amma ba tare da an tauye wani abu daga cikin ladansu ba kaga yanzu idan ka koya wa mutane sallah duk wanda ya sallah kana da irin ladansa idan ka umarci mutane da zakka duk wanda ya fitar da zakka kana da irin wannan kwatankwacin na ladan shi kaga ba wani aiki a duniya wanda za ka yi karasa ka samu irin wannan sannan kuma duk lokacin da aka hana masu umarni da kyakkyawa da kuma hali da mummuna to dole zai zamanto cewa an samu bala'i a bayan ƙasa ɗaya daga cikin mata nan sallallahu alaihi wasallam ta tambaye shi ana haliku wa na salihun yanzu za a iya hallaka da mu alhali a cikin mu akwai mutane managarta nan sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am idza ta al-khabar eh, in dai ya tukan na ta yi yawa so duk lokacin da mummuna ya yawa amma kuma ba a hana ba to za a samu Allah maɗaukacin sarki ya halakar da mutane kaga yanzu samutawa mutum ɗaya ne a ya kashe ko wannan tago ko su kai idan ba a sa ashka to fa ruwa ba to me ma na fa ruwa ka gani ga mutum ɗaya ne ya kashe tago ko amma ragowa kuma ba su masa inkari ba wasu kuma sun goya mai baya haka ne ko shi za ka danganta masa aiki sunan shi ma wanda ya kashe ta na haka ke ce amma dai bai ba shi hadisi ko haya su malaman tafsiri suna cewa sunan sa amma dai ba shi hadisi ko haya kuma saninsa ba zai amfana ba kamar yadda kuma rashin sanin ba zai cutar ba kawai dai dai ka ta wani ɗan iska ko a sharayu a cikin samu <laughs> ya gaza taguwa shi ne ma na izin ba su ashtaha kaga ashta sigatul mubalaga Allah ya kawo dan ka gane cewa irin tantiri ne ma a cikinsu. su na'am ala kulli hal umarni da kyakkyawa da kuma hani da mummuna kamar yadda malamai na da'awa suke kada yana da matakai guda hudu yana da kyau kuma duk mutumin da zai wa'azi to ya kalli waɗannan matakan guda hudu mataki wanda yake mafi girma na sama shine ya to idan ka hana mummunan aiki zai tafi ka to a nan gurin yana yawa zama wajibi ka hana in ba wani cikai zan tambaya ba kowa ya haɗe mataki na biyu shine idan ya zamanto idan ka hana aikata mummunan mummunan zai tafi amma wani wanda bai kai shi ba zai zauna a makwafin shi shi kuma ma a nan shi ma wajibi ne ka hana ba wani shekai kai in kuma akwai wani sai zama farko kaya mataki na uku shine idan ka hana ya zamanto akwai wani irin shi kuma wanda zai zo ya zauna a makwafinsa to anan za ka iya barin hannu mataki na ƙarshe na hudu shine ya zama in ka hana za a samu wani mummunan wanda ya fi shi ya zo makwafin shi anan kawai sai ka hakura yana da tsananin muhimmanci ala kulle hal kamar yadda ya tabbata cewa akwai ɗaya daga cikin malamai magabata ibn tayyiya kamar yadda suka fita ya taba wuce wasu suna shan giya sai aka ce hana shi ba ya ke mamaki ya aka yi shan giya kuma baka hana shi ba ya ce in ya hana su satar ne ya ce in ya hana su shan giya za su je ne su kashe mutane to kaga shan giya bai kai ka cika zunubi ba haka sai yarta tabu a harkar zararai don haka wannan yana daga cikin abubuwa masu mahimmanci akwai waɗanda suke ganin kawai wajibi ne duk inda ka mummunan aiki ke kana wannan kuskure ne kaga Allah subhanahu wataala a cikin suratul a'la cewa yayi fazakkir in nafa'ati zikira wannan intin a wajen malaman nahawu ya sunanta na intin sharfiya mana in babu tunanin fa'ida to ba za ka yi ba dole idan ka zo za ka yi wa'azi dole ce ka kula shin wa'azin nan zai yi amfani yawa yanzu wasu shekaru sun ce an yi kaza malam wane yana gurin amma bai ce komai ba sabon abin tambayar shine shin malam wanan idan da zai yi magana shin maganarsa za ta yi amfani kaga idan ba za ta yi amfani ba yana da damar da zai iya barin wannan malam yake cewa wai haramu alaihi kani ya haramta a gare shi ya yi karya haramun ne ga musulmi ya yi karya karya tana daga cikin manya-manyan zunubai saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallam da aka tambaye shi aka ce za a iya samun mumini ya zama marowaci ya ce eh zai iya yiwa mumini ne amma marowaci za a iya samun mumini amma kuma matsoraci ya ce eh za a iya samun mumini matsoraci aka ce za a iya samun mumini amma kuma makayaci ya ce la al-mu'minu la yaqin mumini baya yin karya yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yake cewa arba'un man kunna fihi kana munafiqun salika abubuwa guda hudu duk wanda yake da su cikakken munafiki ne wa man kana fihi khaslatun min hunna kana fihi khaslatun min nifaqi hatta yada'a duk wanda kuma yake da ɗabi'a ɗaya daga ciki to yana da ɗabi'a ta munafiki har sai ya batta farko shine ne idza hadatha kadaba idan ya yi magana yi karya so yana daga cikin abubuwa masu mahimmancin da suke mutum ya nisanci karya duk da mutum yake yawan aikata karya to wannan zai sa ya zamanto cewa a mutane ba za su karkata shi ba wata iska da muka karanta a kira'atar ta a lokacin muna junior secondary wai wani ne ya yi kara cewa ya fada ruwa da aka zo sai aka karya yake yi ba aka ji haushi ya sake zuwa washe gari sai ya fada ruwan na hakika saboda haka da ya kara duk mutane suka ki zuwa suka ce jiya ya mana karya la kulli hal karya tana zubowa da mutum mutunci a idan mutane wani dattijo ana siffar da tsananin karye shi aka ce in dai ba cewa ya kai Allah ɗaya ba ne kakka yadda saboda kawai yadda ya kware a karya sai abin da ya gaya maka kuma da ne ya kusan shekara sittin a lokacin amma aka ce in dai ba ya ce da kai Allah ɗaya ba ne to kawai anan nan za ka gaskata shi mana ko da littafi ko ƙur'ani ya zo yana fassara maka to kakka ansa amma in yace ma Allah ɗaya ne saboda kowa ya tafi akan haka to kawai ka yadda ala kulli hal annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ƙarya iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an nar ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا na hane ku da yin ƙarya saboda ƙarya tana shiryarwa zuwa fajirci fajirci yana shiryarwa zuwa wuta mutum ba zai gushe ba yana ƙarya har rana kiyama ya rubuta shi a matsayin ya allazi na amanu taqullah kunu ma'as ku ji tsoron Allah ku kasance tare da masu gaskiya kaga yanzu yadda za ka sai sharrin ƙarya bayan annabi ya da suka mai karya a farko na biyu da suka mai gaskiya da yadda ba kaga da suka je suka yanka shi, suka rina rigar yusuf da shi suka zo suka kawo masa suka ce inna da inna stabiku wata rakana Yusuf a inda mata'ina ba kala hussein kuma saboda ƙarya suke yi su kan sai suka ce wa ma an tabi mu'minin lana walau kunna sadiqin ba ma ka samu ba ko da ma abin da ka faɗa ma haka ne haka shi kuma kamar yadda kutsubi ya ka a tafsirinsa abin da ya sa ya gane ƙarya ne shi kamar yadda kutsubi ya ka a tafsirinsa shi ne mataka na zibu saburan ya akula rajul wala yujibu sau. yaushe ne har kura ta zama mai hankali mai haƙuri ta cinye mutum gaba ɗaya kuma ba ta ga rigar shi ba kaga da suka zo suke gaskiya ta hakika lokacin da annabi Yusuf yayi dabara don ya rike dan uwansa ya saka ya dauki abin nan da ya saka a cikin dan uwansa daga ba aka rike dan uwa kaga da aka zo suka koma gida da suka gaya wa baban nashi haƙiƙa cewa ga abin da ya faru wasu anil kun na fiya fiha wal ira allati aqbalna fiha wa ka tambaya duka har mutanen alƙarya duka tambaye su muna kan gaskiya ne mai ce musu bal sun walat lakum anfusukum amra kai kawai ne kun yi abin da kuka ga dama alhali kuma ba su yi ba a magana ta biyu gaskiya suka faɗa cewa hakikanin har abin da ya faru ne shi da kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa babban su ma ya ce shi ba zai fito ba falan abrahal arda hatta ya zana li abi aw yahkum Allah huwa khairul hakimin amma kaga saboda matsalar ƙarya sun yi ƙarya a farko sai ya zamanto da gaskiya baban su bai yadda ban sawwalat lakum anfusukum amra fa sabrun jami' Allah an yati ni bihim kaga wannan annabi fa kenan wanda ina maganin kai su ƙarya tana rusa mutane gaskiya sosai walgiba ya haramta a gare shi kuma ya ci naman mutane a wata ake nufi da algiba shine zikiro ka a haka bi ya zaman to ka ambaci ɗan uwanka a bayan idan shi da abin da in ya ji ba zai ji daɗi ba mutane da yawa akwai matsalar da suke da ita na cewa su mutum ya ce ai shi abin da ya faɗa in mutumin yana nan zai iya maimaitawa yana na a kaci naman shi ko da in yana nan za ka iya maimaitawa in je ya zama in ya ji zai zama to cewa ba ji daɗi ba ko kawai ka naman yana daga cikin abubuwa gaskiya masu farar da ayyuka cin namun mutane za ga da yawa a mutane suna sakaci da wannan shi na sallallahu alaihi wasallam ya hana yin zama a kan hanya iyakum wal su fi da zama a kan hanya qalu ya rasulullah hiya majalisuna ma lana fiha butun suka ce ya manzo Allah ai kurun zaman mu ne wallahi ba yadda za mu iya qala fa'atu tariqa haqqa ku bawa hanyar haƙƙinta suka ce ni haƙƙinta ya ce lokacin basar ku dinka kiyaye harshen ku ku kuma wannan kuma tsara idan kuma yake za a yi mutum yana zaman majalisa ya ci naman mutane ba motar wani za ta wuce ta yi faci wani ya daɗe ya sa kaya kwana uku bai cire ba dole za a ɗan yi rashi kuma ita matsalar giba shine idan ya zamanto cewa ka jima shi ma duk zunubin ku jin ma iri ɗaya ne wani yake cewa shi inda zai ci nama ya ce to kawai na baban shi zai ci da baban shi ne da zai ba zai ci zai giba ba ba shi yawa shi dai kyakkyawan ayyuka ake ɗiba a watsawa ba wanda aka yi in ya yi ci namun baban shi ko baban shi kagan aka ba su bai asara ba wani yake tambaya abu hani wani yake tambayar ɗaya daga cikin magabata ya ce wai mai yasa abu hanifa yasa abu hanifa ya zamanto baya cin naman har mutumin da yake muke shi sai a abuwa ni fa yana da wayo ba yadda la yumkin an yusallika aduwahu ala hasanati ita ba zai da ya bawa su kyawawan ayyukan shi ba zaga shi ne nasu abin da mutane suke ana kin mutum kuma ka zauna kana cin nasan shi kaga jikin kana masa sadaka da kyawawan ayyukanka ala kulli hal shi yasa magabata na gari ba su cika damuwa ba idan aka ce mutum yana cin naman su akwai lokacin da hassan basari aka ba shi labari wani yana yawan cin naman shi sai dan sayi kyauta haka ya kai mai sai mutumin ya ji kunya ya ce to kuma malam mu da muke zagin kuma shi ne har da kyauta ya ce ai ba yawa wannan mutumin da yake baka ya cikin kyawawan ayyukan shi don kaɗan ba shi wannan ai ba ai wani abu ba ya ce ai ba komai akwai lokacin da wani ya zo wajen khalid bin walid yake ba shi labari cewa wani yana cin naman ka sai ce in ka sahi fatu fal yamla abi masha ya ce ba matsala abin da ne littafin shi ne ya cika shi da abin da ya dama ko matsala ala kulli hal wannan yana daga cikin abubuwa masu muhimmancin gaske kuma akwai abubuwa da yawa waɗanda magabata suka fassara shi a matsayin cin naman mutum mu ba mu ɗauke su a bakin komai ba abu isa shirazi ɗaya daga cikin manya-manyan malaman shafi'iyya waɗanda suka rayu a ƙarni na hudu yake cewa akwai lokacin da suka yi tafiya da baban shi shi kenan sai suka tashi da shi da baban shi za su yi sallar dare sai yake cewa kaga waɗannan gashi nan sun ki tashi shi sallar dare sai baban shi ya hantare shi ya ce masa wannan abin da ka faɗa gara su da ba su tashi yi sallar dare ba da wannan abin da kai ka faɗa kai ma bakin ka kai da ya fi maka alheri fiye da ka tashi ka faɗi wannan magana a kansu. Kaga mu is normal yanzu ka ce wane yau ya ki zuwa masallaci kaga a wajen magabata ka ci naman shi shi abu isa haka shirazi baban shi ya nuna cewa inda ma da rashin yin sallar taron shi ya fi mai alheri da iya wannan kalmar da ya fara akwai wani malamin mu na san wasu daga cikin ku za su san shi wanda suke karanta littattafan malaman saudiya da wanda suke jin kafin abdulrazak bin abdul hussein wani ɗalibansa yana ba mu labari ya ce kawai ya zo yana karanta suna yana kiran suna da yake mu a madina tun malami sai ya kira suna kowanne malami wajibi ne a ƙarshen yin sai ya kira suna dole kuma kowanne subject inda aka miƙa wa exam office suka ga fashin da kai ya wuce 25% za su haramta ma rubuta wannan jarabawa saboda mu a ka'ida a cikin ilimin shine gaba da jarabawa ka gana ba exam office da attendance haka ne ko da mu can dole ne sai ka kawo exam a matsayin ka na malami mai koyarwa sai ka kawo exam office duk attendance ka na kowanne sati ala kulli hal shi shek abdulrazak badar ya zo kiran suna akwai sunayen indonesia za ka yi mamakin su akwai wani za ka sami sunan subhanallah akwai bismillah akwai wani da muka yi aji ɗaya da shi sunayen su uku duka su muzari'i ne sunan shi sunan da sunan shi da sunan baban shi da sunan kakan shi duka su ilimu muzari'i sunan shi ya sha'u ya hamu da tamshi haka sunan sa yake da shi shek abdurrazak albadar da ya zo sai ya kira sunan wani shi kuma sunan shi sa'il sunan sa kenan shi kenan da ya kira sunan shi baya nan sai ce sa'im sama panama kusa na sa'im ko ne azumi shi sunan sa kenan da shi shi abdurrazak albadar da ya zo kiran sunan iya kawai yake a ɗanyi dariya sai ce sama panama yace da alama abin da ya sa bai zo ba shine ya yi azumi sai ya bacci Ya wannan kalmomin kawai ya fada amma washe gari da sa'in ya zo sai da ya nemi afuwarsa yace kan Allah ya masa afuwa saboda wannan kalmomin da ya fada ya sake zuwa ma ya zo da wasu littattafai ya bashi yace dan Allah ga wannan a matsayin waɗannan kalmomin Ka ya faɗa a kan shi kaga iya abin da ya faɗa kenan fa sama fanama kawai dan a yi dariya to amma saboda ya faɗi waɗannan kalmomin baya na shi kenan yana daga cikin kuma abubuwa masu mahimmancin gaske waɗanda ya kamata mu fahimce su shi ne idan kai hirar mutum amma baka faɗi sunan shi ba ba a gane shi ba shi ma wannan ba sunan sa ba saboda ba a san shi ba ba a gane shi ba ba ka bantar shi ba ina fatan mun gane shi yasa yi sama shi sa shi bai ce sama ba ma ya yi tunanin cewa ya ci naman shi ala kulli hal a giba tana da haɗari ne yawan gaske kuma yana daga cikin tarbiyyar da na gani a wajen larabawa shine da wahala ka gaba Larabe yana cin namun wani suna da tsanani a mu'amala shi kamai laifin daya kawai zai da lamba ka ko ya saka arket zai iya canza lamba ma saboda kai amma dai ba zai wu wai don kun bata kuma ya zo yana cin naman ka yana ba wasu labari ba akwai dai tsanani abu ɗaya kawai zai iya sa kwata-kwata a bata to kuma sai ka ga da yawa mu'amalan munafunci ake yi mutum ba ka yadda da shi ba shi ma bai yadda da kai ba kuma ko bata a dinga yin sallama kawai sai ya zamanto in ya zauna ya ci naman ka idan ka zauna ka ci naman shi ni a waje na gara usulubin laraba da usulubin mu Newa haka muke za ka samu yanzu mutum yana da abokai hamsin talatin amma da ka same shi yana da abokai uku nan da ba iya ci naman su <laughs> kowanne idan ta kama in an haɗu wannan za a ci naman shi to abin da su kuma laraba ba ta yi kenan Allah wani za a ga duk wata uku biyar shida sai ya canza lamba idan ya canza sai ya buga waɗanda yake so su gaba da mu'amala ɗan yi musu wannan ya shiga shi kai akwai mutanen da na zauna da su wanda ya ce su kira ka suna da wani program idan aka kira ka za ka gani amma shi wanda ya kira zai ji waya switch off ka sani wa kuma akwai nan akwai ko shi zai ga rangin zai ga komai amma kai sai dai ka ga switch off saboda haka in ka kira shi in ka mai ya buga ma in buga mai ba na kumdiri kuma ne kama gaskiyar lamari mu irin yadda muke mu'amala a nan akwai ban mamaki sosai ni ba fahimta ta da mutum ya dinga mu'amala da waɗanda ya gamsu makiyansa ne yana mu'amala da su ta ƙarfin hali amma duk lokacin da ya samu dama ya ci naman su. ni a gani na ga a ta hudda da musulunci da wajen dama sai ka yi mu'amala da kowa ba abin da musulunci ya kashi ka gaisa ba sun aka haɗa aka yi sallama aka gaisa ya isa ba sai ka je gidan shi ka yi wannan ba akwai waɗanda na sani abokai ne hudu biyar da kansu ke ba wa junansu shaida ita ya tafi alwala za a yi da shi idan ya dawo wani ya tashi to shi ma wanda ya tashi ɗin za a yi da shi sai ɗayan ya ce wannan abin da muke a sunan shi ya ce wannan shi ne wala ta dabaru ya ce wannan kana son wala ta dabaru shi ne wala ta dabaru kaga bai fassara hadisi da yawa amma zai ɗauki ma'anarsa ana wala ta dabaru a iya gundar fassara kada ku juya baya da kana juya baya za a ci namanka ala kulli hal akwai gurare da malamai suka yi istisqa'i wanda Limamin nawawi ya kawo su a cikin littafin zanar ya salihin akwai guraren da aka yi tokaciya na cewa ya halatta a ci naman mutum a gurin a cikin guraren shi a tazallum idan ya zamanto wani ya zalunce ka ya halatta ka kai kara ka faɗi zalunci da yama a babin surukuta ya halatta in an tambaye ka abin da ka sani na gaskiya a kan mutum ka ko wajen aiki ne yana daga ciki kuma a guraren da ya zama cewa an wannan wajen umarni da kyakkyawa ko kuma hani da mummuna duka yana daga cikin guraren da aka halatta a naman mutum sunan da babu jirguwar ta ake wajen malaman hadisi idan ana bukatar a yi magana a kan wani rawi ko wani abu dole ana buƙatar a wannan ɗin sai dai kamar yadda malamai suke cewa yana daga cikin ka'idoji na shari'a shine alhajis tukar da kabiha ana duk lokacin da ya zamanto cewa za ka yi magana a kan mutum in ya zamanto kalma biyu idan ka furta irin guraren da ya halatta nama mutum idan ya zamanto kalma biyu idan ka furta ka to in ka furta ta uku ka haram to shi ta ga daga cikin abubuwan da bukhari ya yi wanda yake burge mutane shi duk da malamin hadisi ne da wuya ya aibanta rawon hadisi sai dai yake fiye na ba akwai ayat tambaya a kan shi saka hannu ba ce komai a kan shi ba shi ya yasa kaga abin da yake cewa yana faɗan wata jumla wanda ba wanda zai iya faɗanta a cikinmu yace wa inni la'arju an alqa Allah wa lam hada ahada yace ina fata na haɗu da Allah ban taɓa cin namun kowa ba akwai wanda zai jira wa faɗa wannan kalmar <laughs> ai ko ba zai ƙara ba ma da wahala wala ko ba zai ƙara ba ma da akwai wuya akwai wahala sosai ya ce ba zai ƙara ba saboda inda matsalar ta shi ne kana rayuwa a sosaitin mutanen da suke cin naman mutane so akwai inda za ka zauna ana cin naman mutane kuma za ka ji kunya ka tashi to kaga kana da zai na innakum idan mithlum ko kaga Allah ya faɗa ko da الذين يتخذون الكافرين أولياء من sai المؤمنين ne na فإن العزة لله جميعا سيشي وأنزل عليكم في الكتاب أن إذا سميتم آيات الله يكفر بها ويستهدوا بها فلا إنكم إذا مثل إن الله جامع المنافقين والكافرين والنميمة لأن نميمة أقول لك أن نميمة شيني هذا مبحث ka ji wani ya aibanta wani kai kuma ka je ka kai masa wannan sunan shi haɗin fada wannan sunan shi haɗin fada shi ma haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana cewa la yadkhulul jannata mamun;" a wata ruwaya kuma la yadkhulul jannata attatun," kin ma'ana su daya annamimi ba zai shiga aljanna ba annamimi zama da annamimi yana da matsala saboda zai haɗa kuma taloli da yawa akwai wani littafi ina jin ko tambihul gatilin ne ga a tambihul gatilin ne ina ji da sukan ne maka karanta wata kista wani ya zo zai su da bawa sai cewa wanda zai ciya wannan bawan masha Allah ma'aikaci ne sosai amma matsalar shi kawai annani ne ya ce ba matsala in dai dan wannan ne ai matsala zai iya suke shi kira sai ya eh, suka tafi gida suna cewa haka ana zaunawa ranar nan sai cutar annami mancin sai ta motsa sai je ce da matar ya ce na ji labari mijinki zai mutu a. amma in dai ba kya so ya miki kishiya to kawai ki aske gemun shi ina aske gemun shi kenan zai karya wannan ya tasa ta kishiyar da yake so ya miki shi kenan sai je ya samu mijin sai ya ce mata a takatar tana ta kashe ka amma dai ba na son haɗin faɗa amma in kana son ka gane abin da na faɗa da gaske ne ka jaraba yin a cikin ƙarya za ka ga abin da na gaya maka saboda haka shi kuma ya kwanta haka saboda ya amince mai ita kuma kawai ta ɗauki waccan shawarar ta samu aska ta ga ya fara bacci ta zo da niyyar ta aske mai shi ah to yanzu an ce maka mutum zai kashe ka kana bacci kaga aska a kusa ya zo a kusa da ke kana bacci ya za ka yi za ka gaskata shi kenan ya yi wannan kar magana da suke faɗa da turanci ko kini wakila before yi wakila kini sai ya kashe su ma dangin da sai suka zo suka kashe shi sai yaƙi ya tsakanin to kaga shi da aka zo aka ce masa ga matsalarsa amma ya yi ta ala kulle hal akwai hanyoyin da za ka hana mutum ya yi maka manci mutum ya dinga kawo maka gulmar wasu annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake a cikin hadisi kar wani ya kawo min maganar wani ya ce ina so na fita daga inda kuke daga daga da suka rabu da ku ana cikin sadar a komai a wannan dina wani mutum ya zo wajen imamu shafi ya ce wana ya zage ka sai ya ce masa in sadakta fa anta nan wa in kazabta fa anta fashi ya kuke gani guduma yake abin da ka faɗa in da gaskiya ne to kai annabi ne in kuma ya kake kai fasiki ne haka ba zai sake zuwa ba wal kibru ya haramta mutum ya girman kai abin da ake nufi da girman kai shine fakrul haqqi wa ghamtun nas fakrul haqqi wa ghamtun nas in gaskiya da raina mutane wannan shi ake kira girman kai duk lokacin da mutum ya zama tun an gaya mai gaskiya ba zai yi ba duk lokacin da mutum ya zamanto cewa yana ganin mutane a matsayin banzaye to shi ma ne girman kai ne kuma duk mutumin da yake girman kai bai san ciwon shi ba ne shi za Allah wata wataala a lokuta da yawa yake buga wa dan adam misali da asalinsa da kuma ƙarshen shi kai ka takfuruna billahi wa kuntum amwatan wai ya ake kuke kafirci wa Allah ne kuke yin girman kai ba za ku biyayya gare shi ba alhali wa kuntum amwata alhali da ku mani ne fa ahayakum sai ya raya ku ya fito da ku duniya summa yumitukum sannan ya kashe ku summa yuhyikum wani mutum mai sarauta ya wuce ta wajen mutane manya aka dinga gaishe shi ana girmama shi ko wani malami bai irin kamba ma shi din nan ba sai ya waigo sai ya ce wai baka gane ko ni waye ba ne ce na gane ka mana ya ce kai ne dan adam farkon ka ganta karshen ka mushe kuma a tsaye ka kana ɗauke da ba haya ya kuke gani wannan definition ɗin ala bakar nawa za ka bashi idan ya baka wannan definition na jarabawa na nawa za ka bashi maki nawa za ka bashi shi kenan kaga wannan definition kenan na ɗan adam ni yin aka halarci ɗan adam da shi ita zai shafi rigar ka ba ka so ka fito cikin mutane ba wannan ba shine maniyin shine abin da aka halittu kowa a duniya idan ka cire mutum uku duk wani adam a duniya an ka cire mutum uku kan kowa da wannan aka halicce shi abin da ba za ka iya fitowa ba sannan kamar yadda wani darakta ma kala ya kara mai lafiya da ya wuce darakta Ali Gale ce yanzu ko baban ku ne idan ya mutu in aka ce a rufe shi a cikin gidan wasu ba za su ta ba saboda duk wanda aka ba wa daidai gurin an cuce shi idan aka zo rabon gado ala kulli hal in mutumin da bai san asalin ne shi ba shine yake girman kai amma yanzu idan Allah subhanahu wa ta'ala da zai hana ka yin fitsari kawai ka zama banza ba abin da za ka iya iya wannan kawai ya ishe ka tashin hankali Allah ya ce har kwana bakwai ba za ka iya fitari ba to amma mutumin da yake da irin wannan raunin shi ne za ga yana kamban yana zauna a kujera a tsakiya duk wanda ya zauna a kujera in yana gurin ya harare shi wanda yana daga cikin rashin sanin hakikanin kai da kuma rashin sanin hakikanin kin adadin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta Allah madaukaki sarki yana cewa wala qad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila saboda haka shi da hausa ma suke cewa girman kai rawanin da shi girma a ce ta Allah subhanahu wa ta'ala shi ta da ya ka mutum yana girman kai yana kamfani Allah bai Allah shi ba ko mai mulki ne ko malami ne Allah ya kalla mutum kaga irin su Malik bin Marwan da sauran su ne wanda da suka yi amma da ya mutuwa yana ya malla ya zulu mulku irhamil yawma man qad zala mulku ya wanda mulkinsa baya gushewa yi wa wanda mulkinsa ya yau rahama hajjaj bin yusuf duk da irin abin nan ta'asar da ya yi shi yawa alkur'ani ɗugu shi yawa alkur'ani wasali shi ne ya sumuni da hizbi da suka shi waɗannan abubuwa amma da zahabi ya zo mai tarjama ya ce ya ce kawai yake cewa ah, in gamarat in gamarat hasanatu bi ruhi yace duk kyawawan ayyukansa sun shige cikin munanan ayyukansa saboda duk kirmuzi ya ka akalla mutanen da ya kashe ha kawai sun kai mutum dubu ashirin da hudu har da an ce lokacin da aka iraki ya zamanto yadda wasu suka kawo iskar kusan tarihin musulunci ba ɗaya bai shi ba amma dai da yawa abubuwan da hajjaji ya shi shahara an ce lokacin da ya raki ta zama tana da matsaloli aka tura shi can kenan kawai yana zuwa ya shiga masallaci kama bai yi bismillah ba bai yi wani hamdala ba ya fara hudubarsa kafin ma dai ya hudubar farko ya dinga kallon su haka da gama kallon su sannan ya ce akwai wasu kawuna da ya ga sun nuna cikin matsalacin nan saboda haka aka karfa kuka mana ya kalli wasu mutane da yake ganin asali ma tun ma kafin ya fara aiki ya kamata a fara gamawa da su kafin zamantu an fara mulki a fara yayyan kafin sannan saboda haka duk sai da aka kashe su kuma a masallaci ba aka haɗu da su alusha duk irin waɗannan abubuwan da ya haɗa sahabbai ma a kowane da ya kashe ha ibn umar ma shi ne ajalansa amma da ya zo mutuwa yadda za ka so adam ba komai ba ne kuma yadda malamai suke cewa ya kasance yana cewa ya Allah ka gafarta min da da yawa suna ganin ba za ka iya gafarta min ba ya Allah ka gafarta min da da yawa suna ganin ba za ka iya gafarta min ba Ta kulli hal mutum ba za ka gane da kasun mutum da kuma cewa bai kai matsayin da zai girman kai ba kuma bai cancanta ya girman kai ba shi idan Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabi mutum cutar rashin lafiya in mutum Allah ya jarabe shi da wata rashin lafiya za a ga yana ba don haka lalle yana da kyau mutum ya san matsayinsa wal da kuma jinci da kai shi ma dai yana kusa da girman kai ɗin yana da kyau mutum ya yi nisance shi Allah ba mu cewa ya sanya rayuwar mu kamar yadda yake so ina ganin a kira sallah shi mu amsa abin da ya sauwaka na tambayoyi ba kai mai tamba na malam na kana da yan kuɗi da za ka shi ne idan ka ba mutum kuɗi ne kasuwanci wannan ana kiran shi zai iya ɗaukar shirkatul ba in shi ne zai juya kuɗin sai ya to cewa idan ka ba shi kuɗin zai to cewa gwargwadon yadda kuka yi ittifaqi gwargwadon ittifaƙin ku shi ne gwargwadon abin da za a dinga garabawa na riba zai iya yiwa ya to cewa a ce abin da aka samu na riba ya kashi biyu ya ba kashi ɗaya. shari'a ba ta haddada wani abu ba kawai gwargwadon abin da kuka cimma yarjejeniya ka gane na musamman da yanzu muna cikin kakar hakan ya ce kamar rediyo in ka za ka ji ana aibar 'yan siyasa eh, gaskiya dai yana ciki ita cewa shi aibanta shugaba ba koyaushe ba ne a irin wani a fahimtar ta a irin ba koyaushe ba ne a irin wannan tsarin na demokuraɗiyya zai zama cewa ya shiga cikin haram saboda akwai bukatar akwai a yi bayani a kansu kar mu sake dangwala musu a 2019 yawwa akwai su gaskiya so amma dai yadda na faɗa shi ne ya kamata ya zama bai kadiri tare da cewa wanda 'yan da suke a rediyo gaskiya ya wuce gona da yi in ka faɗi kalma ɗaya biyu kawai ya isa ana manta muna tattaunawa a wannan satin akan wani gwamna da yake neman tazarci yadda aka fita ba ta ɗayan ɓarawan gwamna a jihar irinsa ba in local governments kawai takarda ta ya tura musu kuɗi da takarda su ya dawo su ya mai da kuɗin kaga wannan ya kamata ha mun bari ma a yi bayani a kan shi saboda ka a sake dangwala mai so kaga akwai irin wannan amma in za a yi magana a kan mutum kamar yadda yake a shari'a shi ne a tsoron rasu su yana da kyau duk abin da ya halatta saboda barura to ya zaman to gwargwadon larura ina fatan mun gane saboda haka in kaji zage-zage ne a rediyo kamata ya gaskiya ka kashi in ba wani abu kake so ka ji game da ɗan siyasar gwargwadon bukata ba in ka ji gwargwadon minti ɗaya biyu wanda zai gamta da ka kake shi to bai kamata ka ci gaba da ji ba saboda kuma wanda lauma uku na mushe za su ishe shi ya ce zau ya mai cikin sha zuwa ya samu abinci mai daɗi kuma sai ya ci lauma shida kaga uku ya zama haram shine ma'anar famanin tsurra bai rabadin wala adin la ismalai haka falan kuma lam ya tsar to ya zama ya zama bazalin ce bai halatta kai guzurin mushi ba kawai za ka ci iya gurin ka bar shi sai kai gaba ma ba za a samu ba na'am amma me asalin aƙida ahmadiyya na tambayi, ka mulakas ne muhimman aƙidojin su kan su ko su daga cikinsu na ala kulli hal akwai abubuwa guda biyu abu na farko shine ne in ta bi su sallah ba ta sani ba ba ta da matsala da ba ta san ba ta san wannan ɗin shi ba ɗaya yake da musu sala ɗin nan wanda ya dinga yin sallah ba daidai ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam daga baya da ya koya mai yadda zai sallah bai ce maimaita na baya ba Sai idan kai sallah da matsala irin wannan ba wanda ya ce ka maimaita na baya ba ruwanka abu na biyu shine duk a ah, abu na biyu shine dukkan dukkan waɗannan aƙidun da muke da su waɗanda suke sun saɓawa aƙidun musulunci na gaskiya malamai suna bambanta tsakanin waɗanda suke yi da jahilci da kuma masu ilimi na tabbata kuma a hamadiya ma za a samu wanda yake yin ta da jahilci ba za a kafarta shi ba ko kuma asalin wasu na aslam din ma bai sani ba yanzu akwai yan shi'a da yawa idan ka ce musu a cikin daga cikin aƙidin shi akwai tsine wani na aisha akwai cewa qur'ani bai cika ba su ce ma karya ne kuma zalika mablaghum min al-ilm a iya ilimin su ba a zo daidai nan ba su ala kulli Hali yana daga cikin waɗannan ƙawaye da ya kamata mu kula da su ba duk mutumin da yake da gurguwa aƙida ba ne zai zama harni dole sai an tabbatar da cewa yana yin ta akan ilimi yana da wata fatawa rubutacciya ba zai yi wa kafar ta cikin yin shi'a ba in kama salama a wata abu tura ma labakar shi kuma akwai wata fatawa da muka yi ta jima za ta kai wajen shekara hudu yana ga zaman gulmar shugabanni da 'yan siyasa insha Allah an kama salama zan nemo maka ita wannan shine a takaici bari mu ji ko da tambaya ɗaya to shi a musulunci idan musulunci ya magana a kan shugaba yana nufin shugaba musulmi wanda ya zamanto cewa yana bin tsarin musulunci wannan shine ma'anar shugaba tare da cewa kuma wanda ba su tsarin musulunci su ma ya waje ba ka yadda da shugabancinsu amma dai maganan mu baya da sauransu ana magana a kan shugabanni wanda suke kan tsarin musulunci kuma suke aiki da shari'a wannan shine abin da ake nufi da shugaba a nan tare da cewa kuma a musulunci ko da da kwace mutum ya yi ya samu shugabanci ya ku shi ma shugaba ne kuma ya waje ba a biyayya amma magana mu baya ana magana ne ga mada shugaba wanda yake na shari'a amma wanda suka samu mulki ta hanyar demokuraɗiyya su ma in ba kafirci suka umarci a shi ba ya waje ba kai masa biyayya tunanin sosalam ya nuna yawancin shugabannin da za su zo bayan shi mutanen banza ne ko kuma ba cikakkun mutane ba ne shine ma'ana fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ila kafira to wanda ya rayu tsawon rayuwa yake gaya wa sa to zai ga sabani mai yawa In shi kuma sai ya kunu ba'adi umara yu'akhiruna salata an awqatiha akwai zamani da zai zo bayana za a samu shugabanni wanda ba su yin sallah a lokacinta amma saboda muhimmancin biyayya annabi sai ya ce sallu salata fi waqtiha waj'alu salatakum ma'ahum subha in kun tashi ku sallah a lokacin ta in kun zo yin sallah tare da da su sai ku ne yin nafila kuma ka ga ka duba in karanta daula banu umayya da daula abbasiya wannan ma da suka yi duk ma yanzu ma ba a yin ta kaga daula abbasiya 132 suka fara mulki wanda hasali ita kanta daular ku aka yi shi da aka hallaka mutane tukunna sannan aka zo aka kafa daula kuma duk a zamanin su imam malik suka rayu su ne masu kamai bulala har ya daina rike fitari so duk a zamanin su imam malik ya rayuwa shi amma kuma haka suke bin sa hajjaji ma da yake fasiki shi ma haka ake bin shi sallah da sauransu saboda ka ga su dole ya irin yadda suka yi a yadda aka faɗa an ce shi na farkon abul abbas shafa a yadda suka fi tarihinsa sun ce kusan duk waɗanda suke 'yan adawa waɗanda suka musu kune da suka kashe su duk waɗanda suke kusa da aka kashe su an ce wasu masu da aka dinga kabarar raka ana haƙowa idan aka samu kokon kan mutum a mai bulala a mai yake ƙoƙon kai fa har yanzu ba a yin wannan ba ruwan wani da wani har ma ba a cika yi a fili ba amma shi akwai lokaci da ya tara waɗanda ya zamanto cewa sun eh, rago banu umayya ne kamar yadda shalabi ya kama su a abin nan tarihin islami ya tattara su ya ce zai musu walima bayan ya tattara su kawai sai mawakin sai ya fara masa waka yana cewa jarrabi sai fa warfa al'afwa hatta la tara zahari ha umawiyan saboda haka duk wanda suka halarci walima yadda aka halaka su ala kulle hal ina kawo muku wannan tarihin ne don ku gane cewa shugabannin din mu yanzu su ma ya waje ba mu musu biyayya saboda waɗancan shugabannin ga suna cikin abin nan kurunin mufassala tsararraki wanda suka fi kowa kowanne daraja yadda aka ji sallallahu alaihi faɗa amma kuma ga ɓannar da suka yi kuma haka aka ci gaba da rayuwa da su wasu daga cikin su ma har ma ya kai ma ana ma bin su sallah wasu ma har sahabbai ma sun rayu tare da su amma haka aka wannan din su wannan ne shine abu mai muhimmanci, so abin da nake so na rufe da shi shine akwai mutane da yawa waɗanda suna tsanantawa wajen mu'amala da wanda ya saba musu aƙida kuma wannan tsananin wasu da yawa gaskiya ƙarancin ilimi ne ya ilimi ne yake jawowa yanzu misali in dai alkur'ani ba waɗanda Allah ya tsinewa ba waɗanda Allah ya zaga ba waɗanda Allah ya ɗibanta kamar yahudi da nasara amma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu sirkensa na yaƙi yana wajen ba yahudi saboda ya anshi abincin da za a ci a wajen shi ya san ko dole akwai a alaƙa sannan kuma abu na biyu shine akwai waɗanda suke aikata kafirci kuma ba da ilimi suke yi ba kuma a musulunci ko da mutum ya aikata kafirci in dai ba da ilimi ya yi ba ba kafiri ba akwai hadisai da yawa da suke tabbatar da haka daga ciki akwai hadisi mutumin nan da yake cewa da ya'yansa idan na mutu ku kona ni idan kuka kona ni ku ta ranar da ake tsananin iska sai ku shefe ni saboda in dai Allah ya samu dama a kaina to ba zai banna ba. Sai haka Allah ya tattaro shi kaga wannan mutumin da ya ya inkarin kudura Allah saboda a fahimta shi idan aka yi haka Allah ba zai iya tada shi ba amma da Allah ya tattara da shi ya tattara shi ya tambaye shi cewa me yasa kai haka sai ce na nayi ne saboda tsoron ka Allah ya mai gafara sannan ga kisar da Annabi sallallahu ya kawo na mutumin da ya zo yana cikin dauji ya rasa raƙumansa kuma a tare da raƙuman nan nasa akwai abincinsa da abin da komai nashi saboda kuma ya rasa yadda zai ya rasa ya kawai mutuwa yake jira saboda gashi dauji gashi kuma ba abinci kawai can sai ya gara kuma sai ce Allahumma Allahumma anta abdi wa ana rabbuka ya Allah kai ne ba wani ni ne ka amma kaga saboda akan kuskure aka fa'a mishi da tilfara saka akwai hadisi da yawa ta haka dai idan mutum yana da matsala a aƙida nisantar shi ba kawai shi yake zama maslaha ba wani lokacin kusantar shi zai iya sawa ya gyara da kuma yi masa amfani da lafazi mai kyau musamman kuma waɗanda suke yin mugayen akidu amma kuma jahilci ko talauci da yake hada ta. zai samu kuɗinka da yawa akwai yan shi'a da yawa da za ka iya musulunta alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh